Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewar ƙasashen duniya da su yi ƙoƙarin agazawa 'yan gudun hijira waɗanda suka fito daga ƙasar tarayyar Najeriya a jihar Arewa mai nisa da ma waɗanda suka fito daga ƙasar Bangi wanda yanzu haka suke jibge a jihar gabashin ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuɗaɗe har miliyan ɗari shida na dolar Amurka domin a samar musu da kayayyakin abinci kar su shiga cikin halin ni'asu domin yanzu haka 'yan gudun hijiran sun kai kimanin dubu ɗari tara a kan iyakar ƙasar ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya musamman ma a dajin Miniwawo. Sannan na tambayi Mr. Makel wanda yake aiki da ƙungiyar 'yan gudun hijiran kuma yana aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya ga abin da ya ce. Il y a beaucoup de réfugiés euh, au Cameroun. Et les Nations Unies euh, elles seules et le Cameroun ne peuvent pas assurer ou assumer. et euh, eh, wannan gaskiya ne dole ne kasashen duniya su yi kokari wajen kawo agajin su in ba haka ba waɗannan bayan Allah za su iya shiga halin ni'a su kuma kasar Kamaru ba za ta iya wannan aiki ba ita kadai kasancewan waɗannan bayan Allah dole ne a tsaya tsayin daka domin a taimaka musu kuma 'ya'yansu da sauran al'umman da suka baro kasashen su dole ne su ma a yi kokari na ba su ilimi mai inganci kasuwanci haka ma yan gudun hijiran da suka bullo daga can kasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya sun kai kimanin dubu ɗari biyu da ɗari shida wanda yanzu haka suke jibge a jihar gabashin kasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma a kan iyakokin kasashen guda biyu na sake tambayar mr michael to koya za su yi da waɗannan mutane wanda yanzu haka suke nan a jijjibge a kasar ta jamhuriyar kamaru on a l'impression que ces réfugiés migrent effectivement vers l'est du cameroun dole ne wata ina a taimaka musu suma wanda suka fito daga kasar ta bangi domin domin yakin ba ta ne raba su da iyalansu kuma yanzu haka suna bukatan samun abinci mai inganci da ma ilimantar da yaransu shine yanzu muke kokarin ganin cewa an jajece wajen taimaka musu kasar jamhuriyar kamaru dai tun shekara na dubu da goma sha hudu ne ta fara karban yan gudun hijiran kasar ta tarayyar najeriya musamman ma an da ta yi iyaka da kasar chadi da kasar nijar muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru